وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a biyar ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna goma ko? goma? goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida a in yan uwa ba su manta ba muna cikin surfin bakara a jiya mun tsaya akan aya ta saba'in da hudu a yau za mu ɗora kan aya ta saba'in da biyar wannan sura in ba manta ba sura ce da ta kunshi wato bayani na al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda suka karkasu daban-daban na farko kira na farko zuwa ga muminai gaba ɗaya suratai bayan nan aka kira ga kafirai gaba ɗayansu sannan aka kira ga munafukai bayan nan kuma aka dawo ana kira ga su yahudu irin halayyarsu da ɗabi'unsu da ni'imar da Allah ya yi masu da goranta masu da yake da wanda ba wanda ya ni'ima irin su na zamanin annabi Musa annabi Dawud da sauransu da kuma jikokinsu na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam inda muka karanto inda muka karanto a baya duk suna bayani ne akan ana gaya masu ni'imomin da an maku kaza an maku kaza ko za su yi imani waye da za mu tashi a yau ita kuma za ta bayani ne a kan wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam wato nuna mata da ja mata kunne dangane da al'amarin ba yahudi yadda kuke kwaɗayi da san su imani ba fa za su imanin ba Shi ne za a gaya mana dan karka rudu ko karku rudu da halayyarsu da su. mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim hmm. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا نعم. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نعم. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون آه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون نعم الله ملوككي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم shin yanzu kuna tsammani kuna zato kuna sa rai za su yi imani da ku ma'ana za su yi imani da abin da aka saukan ma da manzanku wa kad kana fariqun minhum hakika wani yanki daga cikinsu na kalam Allah suna jin zancen Allah sun mai harrifunahu sannan su jirkita shi ko su harrafa shi min ba'di ma aqalu bayan sun fahimce shi sun gane shi wa hum ya'lamun alhali suna sani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan wasu daga cikinsu allazina amanu wanda suka yi wato wa iza laqul ladina amanu su yahudawan wasu daga cikinsu in suka hadu da waɗanda suka yi imani na muminai kenan qalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani wa iza khala ba'dhum ila ba'dhin idan idan sashin su ya kadaita zuwa ga sashi su wannan da suka yi imanin suka hadu da waɗancan da ba su yi imanin ba kenan Kalu, sai waɗanda ba su yi imanin ba sai su ce ma wanda suka yi imanin a na humbe ma fata, Allahu alaikum yanzu kwa rika masu buɗi ko kwa rika masu bayani da abin da Allah ya yi muku buɗi da shi a cikin littafin ku nan? na bayanin siffofin manzansu da ya zo cikin littafin ku ko a rika gaya musu dama ai an bayanin shi a cikin littafin ku kuma kun san haka ne ko a rika musu wannan buɗin eh? liyuhajjikun wato don su rika kafa maku hujja da shi liyuhajjikun bihi inda rabbikum domin su rika kafa maku hujja da shi a wurin ubangijinku gobe kiyama kila su ce ai dama ku da kanku kuka ce mun sani wannan manzon gaskiya ne mun karanta shi a cikin littafi ku da kanku kuka ce kun yadda in kuna musu wannan bayanin za su kafa muku hujja a wurin ubangiji gobe kiyama kuna ganewa afala taqilun shin ba ku da hankali ne ya kuke musu bayani na gaskiya yadda za su gane akan bata kuke abinda suke din shine daidai awala alamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma sai Allah ya ce shin ba su sani ne, haka ne awala alamun shin su da suke wancan magana da suke biya ma 'yan uwansu me yasa kuke kaza kuke kaza to shin ba su san Allah ya san abin da suka bayyana da abin da suka ɓoye duka ba su san Allah ya san wannan ba wannan ayoyi yadda za mu fahimce su shine manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bayanin sifofinsa a cikin attaura kuma ya yi bayanin sifofinsa a cikin injila duk an masu bayani wannan manzo zai zo a ƙarshen zamani ga sifofinsa ga sifofinsa dalilin haka ne masu yahudawa suka taso daga wuraren inda suke suka taho garin madina wasu suka sauka garin madina bayana harace ni kenan harace ni shine harra sharqiyya da harra garbiya wanda har yau haka ake kiran madina akwai wasu manyan duwatsu guda biyu ɗaya daga gabas ɗaya daga yamma to a inda suka karanta a littafin su manzan karshen zamani zai zo ya zauna tsakankanin wannan duwatsu sannan kuma har wa yau wurin akwai dabinai kun gane to a garin madina gari ne na dabino haka nan khaibara ma gari ne na dabino to shi yasa yahuda suka zo suka zauna khaibara wasu suka zo suka zauna madina kwaɗayin cewa wannan manzo na ƙarshen zamani da muka karanta ga inda zai zauna in ya zo to kwaɗayin ko in mun zauna zai fito a cikin mu ne kuna ganewa da kyau wannan shine dalilin zuwan su garin madina aka sami kabilar banu kainuka da banu nadir da kuma banu ƙwaraiza suka zauna suka zama 'yan gari 'yan ƙasa tsakanin larabawa da suke zauna a madina kuna ganewa da kyau to wannan su wato yahudawa na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam tunda suna kan abin da can kakanninsu suke a kai na ƙin gaskiya da bin gaskiya kuna ganewa da kyau su ne suka ce a fataɗa ma'una wato Allah yake ba mu labari kai yake ce ma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam a fataɗa ma'una an yu'minu lakum shin yanzu kuna tsammanin za su imani da ku ne hmm? kuna sa rai wannan yahudan ai ɗabi'a su da halin su irin ta kakannin su ne wanda suka rayu da annabi musa alaihi salam wanda suka rayu da waɗancan haka halin nasu yake ba zai canza ba kuna tsammanin za su musulunta za su yi imani da manzanku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah bayan haƙiƙa wasu daga cikinsu suna jin zancen Allah malaman tafsiri suke saɓani yasma'una kalam Allah a taura ake nufi ko kuma ya sma'una kalam Allah shine alqur'ani a taura ta zamanin annabi Musa suna jin ta sun santa sun fahimce ta suka suka fandare mata ko ko qur'ani da aka saukar ma na zamanin manzo su ma suna ji kaga ki na zama dauka na zamanin manzo tunda su su ake mumine ake gaya ma kuna sa rai za su imani ku ne waɗannan banu kai wato banu quraiza din banu qainuqa banin nadir yahuda za su imani da ku ne ai wasu daga cikinsu suna karanta suna jin zancen Allah shine alqur'ani ana karanta masu sannan a'a ko kuma ka ɗauki maganar wasu suna jin attaura wacce a ciki aka yi bayanin sifofin manzo kuna ganewa da kyau sun mai harifunahu sannan sai su jinkita zancen malaman tafsiri suka ce tarifi iri-iri ne akwai taharifi na ka ƙara abu daga yadda yake ka ƙara wani abu ko ka cire to haka suka yi ma'attaura su yahudawa suka yi ƙare-ƙare ciki suka yi rage-rage na zancen su suka sarkafa cikin zancen Allah sai su ce duka da zancen Allah da zancen su wato duka zancen Allah ne kuna ganewa akwai taharifi shine tawili abo nasi daga ma'anar shi ya ba da wata ma'ana ta daban kuna ganewa da kyau akwai taharifi shine a cire ma wani abu cikin nassi din a cire to su din nan haka suke yasma'una kalam summa yuharrifunahu sannan sai su jikita wannan zancen Allah din su harrafa shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun gane shi sun fahimce shi sun hankalce shi wahum ya'lamun alhali suna sane sun san zancen Allah daban zancen su daban amma sai su farkafa nasu zancen sannan kuma su ce zancen Allah ne to shine sai Allah ke ba mu labari yadda suke wa idza laqul ladina amanu wasu daga cikin su suka hadu da wanda suka yi imani na musulmi kenan qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani me yasa saboda abin da suka karanta a cikin at-taura wannan manzon nan shine manzon duk siffofin da muka gani cikin littafin mu sun tabbata a kan shi kuna ganewa da kyau sai su ce mun yi imani wasu suna gaya ma musulmi kenan masu mutuncin su wato cikin su wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin idan sashin su ya kadaita zuwa ga sashi ya zama isu isu ne kenan qalu su lalatattun nasu sai su ce a tuhaddisu nahum bima fata Allahu alaikum yanzu ku rika ba su labari da abin da Allah ya muku buɗe a kanku na wannan sifofin na manzansu da kuka karanta kuka gani kuma ku sai ku je kuna ba su labari eh haka ne kuna fahimta yanzu dan Allah wannan ɗabi'a daidai ce kaga sun san gaskiya kenan babu halaka sama da ka gane gaskiya ka kirinta akwai mai jayayya da gaskiya a lokacin da bai gane ta ba kamar yadda ake samu cikin wasu wanda suka shiga harkar bid'a za a ga wani ya ya kafe da gaske yake saboda shi tsammanin sa abin da yake daidai ne amma wallahi daga radda ya gano ba daidai bane ƙarya ce in ya tattara ya watsar ba ka ƙara jin shi cikin gida nan amma wani ya san ba daidai ba ne kuma ya kafe a kan abin to su ne irin waɗannan shin za ku rika masu buɗi da abin da Allah ya yi sanar da ku na littafin ku cewa sifofin nan nasa haka ne kuna fahimta da kyau lihajukum bihi inda rabbikum dan su rika kafa maku hujja da shi a wurin ubangijin ku gobe kiyama su ce ai kuma kun yadda manzon nan namu manzo ne ku ji dan Allah wannan dan Allah daidai ne wannan ka gane abin da kake ba daidai bane kila bid'a ce kila ma shirka ne a zo a maka wa'azi ka ji ba daidai ba ka zo kana cewa abin nan fa da yaran nan suke faɗi gaskiya ne mm. in kuma ka koma cikin waɗancan manya-manyan masu faɗa da sunna sai su rika gaya maka ya za ka rika goyon bayan su kai kai sai ka zo kai tiris wallahi in ka gane gaskiya ce ka bita duk izar da ka fahimci gaskiya ka tsaya ka bita in ba haka ba akwai kurkushin ɗabi'a irin ta yahudawa tare da kai wanda Allah ke ba mu labari a nan to yanda suka ware da su suke gaya musu wannan magana shine Allah ya ce shin ba su san Allah ya san abin da suke sirranta da wanda suke bayyana ba wannan sirrin da suke Allah yana ji ba ilimin Allah ya wai komai ba duk inda kake kake magana kake faɗi kake aikata Allah yana sane da abin da kake to ba san da wannan bane shine ake gaya musu dan kada ma wani a yau ya zo ya ce zai ɗau irin wannan ɗabi'a ɗin saboda haka ɗabi'ar yahudu ta zamanin annabi musa ta zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har ta zamanin mu yau haka suke haka suke ɗabi'ar su ɗaya shi yasa kullum yi ƙoƙari ka gane ɗabi'ar kuma ka yi ƙoƙari ka nisance ta me Allah ya ce فويل للذين يكتبون الكتاب بأي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون نعم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بارك الله فيك الله ملوك كيتشي ومنهم أميون daga cikinsu su yahuda akwai ummiyai wato game gari kenan wanda suke la alamunar kitaba ba su san littafi ba mana at-taura ba su san ta ba littafin zamanin su illa amaniya face gurace gurace da ta tsinyoyi kawai shi suka iya shi suka sani wa inhum illa yadhunnun ba komai suke akai ba face zace zace da suke zato wanda yake ba na gaskiya ba Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim wailun azaba ko wani kwari a cikin wutar jahannama wanda yake kwarin azabar da ke ciki ita jahannaman kanta tana neman tsayi da azaba cikin aka ce shine wailu wannan azabar ta tabbata ga waɗannan da suke rubuta littafi da aidihim da hannunsu suke rubuta rubutu na son zuciyarsu da hannunsu sun mai ƙulu na haza min indillah sannan su tashi su ce wannan daga Allah yake zancen Allah ne ba namu bane kenan me yasa suke wannan yashtaru bihi samanan qalila domin su karbi wani dan farashi dan kadan yan kudi yan kadan da wannan littafin da suka ce daga Allah ne ma'ana zance ne nasu su kirkira su ce na Allah dan su sami karbuwa wurin mutane su sami kudi to azaba ta tabbata ga masu yin wannan halin wailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata gare su saboda abin hannayensu suke rubutawa wa wailul lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata gare su saboda abinda suke aikatawa sun mai da hakan sana'a wannan ayoyi ana mana magana yahudawa su, wanda malaman tafsiri suke alakanta ta har a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda za su ce an masu wahayi ko sun mafarki kaza sun waye sun waye suna shiga ƙarƙashin aya in ka je ka dubi tafsiri duk sanda za wani zai fito ya ce shi ma an mai wahayi kaza ko kuma an yayi mafarki kaza ayi kaza ayi kaza kuma abin da ba nasi ba ba aya ba ba hadisi ba ya shiga karkashin ayan nan dan me yasa yayi abin yayi ne domin a girmama shi domin a nada mai rawani a nada mai wata walittaka da wani shehuntaka a mai da shi a tara masa abin duniya to ku ji abin da Allah ya ce masu yawan tun daga kansu yahudawa da suke rubuta abubuwa da hannunsu suka sarkafa cikin attaura suka hargitsa ta su ma kiristoci haka suka ɗauki injila suke rubuce-rubuce suka hada suka hargitsa kuma duk su ce zancen Allah ne Allah ya ce azaba ta tabbata a gare su abin nan da suka rubuta suka ce daga Allah ya ce. har wa yau azaba ta tabbata gare su game da abin da hannunsu ya rubuta ba zancen Allah bane su ce zancen Allah ne azaba ta tabbata gare su saboda hakan da suka ɗauke shi sana'a mimma yaksibun suna iktisabi daga abin don su sami abin duniya azaba Allah ya ce mana ta tabbata a gare su wannan ayoyi in kuka duba wallahi suna magana magana mai zafi dangane da yadda addinin musulunci yake da yadda yau wasu suka nemi su hargitsa shi to Allah subhanahu wataala ya kiyaye ƙur'ani ba ya sa ƙara mashi aya ko a rike ba Allah ya kiyaye sunnan manzo an tace ta duk wani abu da yake ba zancen manzo ba ne? an tace shi ko a ce hadisi mawdu'i wani ma a ce da'ifi in ana ga hanyar da aka yi ruwa ba a gamsu da ita ba komai an tantance yau shi yasa nabi ke cewa taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik na bakku akan fara hanya tas ba mai bauɗe mata hanya ta ta gaskiya hanyar musulunci hanyar da za ta kai ka gidan aljanna sai halakakke domin fara take tas hanyar manzo ba duhu ba kura ba ƙayoyi sai dai son zuciya ya sa ka kasa gane ta wanda suke rubuta abubuwa a yau su ce an masu wahayi har su ce wannan abin ya fi ƙur'ani da su kaza wallahi dina karkashin wannan sai ka hattara a ce ga wani zikiri ga wani wuridi ga wani kaza in ka yi shi ya ishe ka kai ma ka rika in ma kana da wannan dole sai kana saƙo. saboda wannan abin ya sami abin da zai rika ci na saba aga kokari ne a halaka mutane wannan kuma duk ɗabi'a ce hanyoyi ne na yahudu wanda suka yi zamanin su can aka nemi a shigo mana da shi cikin musulunci saboda haka lallai mu yi hattara mu yi taka tsantsan da irin waɗannan maganganu wanda ba su dace ba yahudawa sun caccanza abubuwa da yawa na littafinsu daga ciki abin da aka rawaita ya tabbata daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana mazo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wato ainihin yahudu suka zo da wani mutum da wata mata sun yi zina da suka zo sai suke tambayan manzo sallallahu sallam wani hukunci ya kamata a yi masu sai annabi ya tambaye su mene abin da ya zo cikin littafin ku na attaura dangane da wanda suka yi zina me hukunci kawai sai suka buɗi baki suka ce ai hukunci shine wato a kunyata su sannan kuma a yi masu bulala shi kenan ne kunyatawa a ɗau mutum a shafa mai bakin gawayi a ɗora shi kan jaka baka a zaga gari da shi a kewaye layuka shi ke nan shi shine kunya tashi kuma ya mai bulala sai a saka ne hukuncin suna faɗin wannan abdullahi bin salam yana zaune kun san da can shi menene bayahude ne kirista bayahude ne Allah ya taimake shi ya musulunta ya karanta siffofin manzo a cikin attaura ya ce yadda ya san su ya fi sanin siffofin manzo fiye da sanin 'ya'yansa kuma Allah ya saukar da aya faɗi haka kuna fahimta da kyau da suka faɗi wannan gaban manzo sai abdullahi bin salam ce ƙarya suke yi a ɗauko attaura a karanta aka ɗauko attaura aka buɗe ta aka karanta ana cikin karanta sai ɗayan su sai danna wani wuri sai ya karanta ya tsallake ya karanta gaba sai ya ce a'a a tsaya ya ɗage hannun shi ya ɗauke hannun shi daga nan yana ɗagewa sai ga aya tana bayanin hukuncin rajamu yadda yake a wurinmu ake ma wanda ya yi zine taɓa aure rajamu su ma haka rajamu ake masa kuna fahimta da kyau Ya ce ƙarya suke a cikin littafin littafin a taura akwai hukuncin rajamu a ɗauko littafin a karanta to wannan ana nuna maka yadda suke harrafa abubuwa da yadda suke ɓoye gaskiya kawai a sun rasa yadda za su yi sai sa hannun shi ya danna daidai bayanin ya ce ɗage hannunsa ina ɗagewa sai ga bayani aka karanta ga hukuncin rajamu a cikin attaura daga nan annabi yanke musu hukunci na rajamu tun da su suka kawo hukunci idan kafirai suka kawo hukuncin su kotun ku sai ku yi musu hukunci irin na musulunci mai hadisi yake nuna mana wanda malamai suka kawo eh, ibn kasir ya kawo shi wato abinda da bukhari ya tada shi sahihin sa da littattafai na hadisi duk an kawo na hadisi a bisa hujjar yadda yahudawa suke ɓoye gaskiya su harrafa ta saboda son zuciya kawai hukunci za su yi shi in ya daidai da son zuciyarsu in ya saba mata su ƙi su ɗau son zuciyarsu haka suke wannan shi ne Allah ya tsine masu ya ce bana azaba ta tabbata gare su to haka yau ku dubi yau halin da muke ciki al'umma idan aka ce ga hukuncin Allah ga shari'ar Allah a tafi a kanta ba arna ba da dama can kowa sun za su gaba da ita su musulmin kansu sai ka ji suna kin wannan shari'a ba sa santa wannan duk yana cikin sifofi ne hudawa su ne ba son shari'ar Allah sai inda ta daidai sun zuciyarsu shi yasa ainihin ayo na gaba mai za mu ji mai Allah ya ce karanto mana mu ji wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بارك الله فيك كافي وانا آية واتشان آية قولي عند أكتو من أميون إنا أمي شيني واندا بايا إيا كراتو ko kuma yana iya karanta bai iya gane mai ke cikin karatun to yahudawa mafi yawan saka suke ba sa tsaya su karanta littafin su su san shi su fahimce su aiki da su Sai aiki da shi shine Allah ya bamu labar daga cikinsa akwai irin waɗannan lalamun kitaba to har yau 'yan uwa zaka ga yahuda shi yasa ba su so musulmi su karatu domin daga sai da ka zama ummi ba ka iya karatu da rubutu Ba ka iya larabci ba ba za ka iya karanta ƙur'ani ba ba za ka iya karanta hadisi ba ko kuma za ka karanta gunjarin kalmar ƙur'ani ɗin amma baka fahimci me ke cikinta ba to lallai za ka yi saurin ribata zanda nan za a iya farauta ka a jefa ka inda ake so domin idan kana iya karanta larabci kana fahimtar sa ka karanta hadisi ka karanta bayanin malamai duk da aka yi na addini an yi shi ne da larabci wallahi za ka yi wahala a jaka a kai ka inda bai dace ba yanzu ku dubi halin da yau muke cikin al'ummar musulmi duk galibi wanda ake jan nan ja ta da muke gani matasa maza da mata wallahi in ka ɗauke su tasa'in bisa ɗari ba su da ilimi jahilai ne ummiyai ne ba su karanta ƙur'ani in ma sun karanta shi ba sa fahimta shi ba sa karanta sunnan manzo in ma sun karanta ta ba sa gane ta yasa za a ja mutum za ta kirje ta abubuwan da duk mai hankali mai ilimi ba zai yi su ba ko zai yi in za ka je kana tsalle kana dukan kirjinka za a ja ka daga nan zuwa zariya kafa za a duk waɗannan abubuwan wallahi abubuwa ne tushensu da asalinsu menene jahilci ko shi yasa ba sa so a zo yi karatu da an ga yaro akwai wani malami Ina na Allah ya ji kanshi Allah ya shirye shi almajiransa in ya ga sun fara zuwa masallacin sunna in ya tara sai fara irkarsu wallahi kamar zai kashe amma bai hana ka ga ɗaiɗaikun su suna fahimta suna ba wannan yana man da suka ƙanana amma da suka girma ya zama garbi to kuma ya iya da shi in Allah ya jefa masa fahimta dole in tsince shi masallacin ahlus sunna to wallahi abin da yasa kada ya zo ya ji ilimi ya ji karatu ya gane gaskiya shikenan kar ku saurare su makiya manzon Allah ne ba su san ahlul baiti ba maganganu na ƙarya za a ta jingina ma sunna saboda in sun zo ba ahalin sunnan da ke tirke ɗalibinsa ya rika masa sharar gidansa ko ya rika zuwa masa sa cefane ko ya rika zuwa yare masa da ko yana kakunan ana cefane ko akwai shi inda shi dan Allah a gaya mana iya abinda malamin sunna zai ma ɗalibi qala Allah Ko rasul ko kada su zo su ji wannan shi yasa kullum suke so a zama cikin jahilci wannan ɗabi'a ce ta hudawa ku zama cikin jahilci sai su amfani da jahilcin sai su ta karanta muku tatsiniyoyinsu ta tsiniyoyin gizo da koki ma sun fi su alheri to ma su an gama mai ake cewa kuskan da ma karya ce kai ka taba jin ta gizo da koki an gaskata ta to amma shi da zai so yake ka gaskata shi da gaya maka kisoshi da karamomi wanda aka tsare ka ba su da asali ba su da tushe ya jama'a wallahi mu tashi mai karatu mu tashi mai ilimi duk inda yake mu tafi mu saurare shi don mu gane qala Allah qala rasul wannan shine abin da na manta cikin waccan ayar sai mu tafi aya ta tamanin inda Allah ya ce wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda suka ce wuta ba za ta taba shafan mu ba sai wasu yan ƙididdigagun kwanaki sai wasu kwanaki ƙididdigagu shine ummiyin kenan ko ba komai tare da su illa amani amani shine gurin kai ta gurin abin da baka aikata shi ba zan sami dubu goma yau amma kana kwanci cikin gida kana ta daga hannu wai ke so kake aka maka Allah ka ba mu Allah kana zaune cikin gidanka baka tafi kasuwa ba baka tafi gona ba baka kama hanyar samun dubu goma miliyan ba daidai ne wannan amma niyya kenan to shine daga cikin gurace guracen su suke cewa su yahudu wai suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda wuta ba za ta taba shafan mu ba sai wasu kwanaki kididdigaggu malaman tafsiri suka ce su ne wai kwanakin da suka bauta ma dan mariki din nan ba an karanto mana baya ba halibin Musa ya tafi ya bar su suka zo suka riƙe ɗan maraƙi suka bauta masa wannan tsawon kwanaki arba'in ɗin waya abin da suka yi da yin haza wuta za ta shafe su iya wannan tsawon kwanaki ɗin ne wasu su rage wasu kara, haka dai gurace guracen nasu mai Allah ya ce kul attakhaftum inda Allah ahdan shin kun riki wani alkawari ne tsakanin ku da Allah wannan magana da kuka yi kun zauna ne an yi wani agreement an rubuta tsakanin ku da Allah cewa wuta ba za ta taba shafar ku ba sai wannan kwanakin an yi haka ne yi yukhlifa Allah ahada in haka ne to Allah ko bai saba alkawarinsa abadan in kun yi alkawari da Allah ba zai kona ku ba sai kwanaki ɗan ƙididdigaggu duk taɓargazaccen da ɓannaccen taku da kafircin can naku to in haka ne shi kenan Allah bai saba alƙawari to amma wannan magana su ba tika da waya. ba su suke cewa ya waddu ahaduhum Allah ki ba mu labari ba law ya'ammaru alf sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar tayan ɗayansu yana guri Allah ya ba mu labari cikin ƙur'ani ɗayansu na fata da za a raya shi shekara dubu haka yake fata dukkan bai hude duniya baya kauna mutuwa shi yasa an ka ji ba ka son mutuwa to ɗabi'a ce ba mutuwa za ka guda ba za ka tsorata a a shiri za ka yi kafin mutuwa ka ta don duk abin da ba makawa sai ya zo me ya kamata ka yi shiri kawai za ka yi ba wai mutuwa za ka rika tsoro ba ka da maganin ta ba inda za ka je ka ɓuyan mata to shi ba yahude tsoron mutuwa yake shi yasa yahuda ba sa makabarta cikin gari tafiya ya yi yi kilomitas saboda kar ma a ga makabarta a cina lahira don tsananin son duniya amma Allah ya ce duk da za a raya shekara dubu din za ta kare kuma zai mutu kuma ba wannan ba zai nisantar da shi daga azabar ubangiji ba ya yan uwa shi yasa kullun gaskiya ita ce gaskiya kaga anan suna cewa wai wuta ba za ta shafe su ba amma me yasa suke gudun mutuwa hmm? sun yi alkawari ne da Allah ba wani alkawari da suka yi shi yasa ma za mu ji irin yadda al'amarin yake su kan ba wani alkawari da suka yi shi yasa inda sun yin lallai Allah ba zai saba alkawarinsa ba amma me Allah ya ce gaba maganar nan gaskiya ce ko Allah ya rushe ta na'am ah, eh ai mun karanta am taquluna ala ma la ta'lamun na'am ko kuna fadin wato game da Allah abinda ba ku sani ba ba ku sani ba cewa Allah ba zai sa ku wuta ba sai su kwanaki kididdigaggu a ina kuka san wannan ba wata yarjejeniya da kai da ubangiji ko to sai ku rika faɗin abu da ka saboda gurace guracen ku shi yasa har yau haka ne dan uwa kar ka zauna ka rudi kanka kai ta cewa aljanna ta mai rabo ce kaza kaza ba komai wannan kuskure ne dan wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah Allah ya gafarta mai abin da ya da wanda ma bai dik amma yana tsayawa yana ibada haka ba ta kumbara. sallah ta farilla baka taba ji annabi yana ta gidan shi ba a masallaci yake yi ko ba haka bane sahabban sa haka suka tashi har yan kasuwan su ga kasuwa nan cikin masallacin manzo a Madina amma su ne Allah yake ce masu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mazaje ne da ta kasuwancin su bai bai shagaltar da su game da ambatan Allah ana kiran sallah zaka ga an ja shago an rufe tun zamanin manzo kasuwar Madina hayawa ka take ba sa shagaltuwa ta yau na yan kasuwa mu suke sai ka rudu ka rika cewa ai ba komai in naje ne umara shikenan an gafarta man in naje ne kaza shikenan in ne sadaka kaza wai ga maka aljanna ana neman ta ne ta hanyar ayyuka su zama sababin shigarta sannan sai Allah ya maka kyautata shi yasa ba daidai ne mu rika rudar mu kawai za mu sami aljanna za mu a'a wallahi mu tashi mu aiki annabi yana tashi na ibada sahabbansa wanda suka biyo bayan su kuma da su aka ce mu koyi shi yasa aya ta gaba mai Allah ya ce بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم kun ji abin da Allah ce bala idan aka kawo kolewa to abin da yake tabbatar da shi ne bala ba can suke lanta masanan naru ba illa ayyaman maduda Ya ka ce bala eh za ta shafe su wuta ko za ta kona su bala man kasaba can, duk wanda ya tsorori cikin mummuna mummunan aiki kuma kowa ya sa abin da yahuda suke ko wa haɗa bihi khati'atu manya-manyan laifuffukansa na zunubi suka kewaye shi ko ina ya yi shirka ya yi waye ne kafirci yadda yahudi suka kina ko suka kashe annabawa suke wane ne shine wa haɗar bihi khadi'atu fa ulaika ashabun nari waɗannan masu ire-iren waɗannan su ne ma'abuta wuta masu shiga wuta hun fiha khaliduna su masu ma dawwama ne a cikinta wallazina amanu amma waɗannan da suka yi imani wa an karanta to karanta والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم حتى الله يتشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودنن سكي إيماني سكي أيكي نقري أيكي نقري ulaika sahabul janna waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khaliduna kuma su masu dawama ne a ciki wannan ayi sun ishe mu darasi mu fahimta da kyau kaga guri kawai da baki zan kaza zan kaza ba kai ba shi yasa malamai suke cewa duk wanda wato ainihin aikin shi bai kai shi ba dangantaka shi ba za ta kai shi ba yahuda wannan su ne jikokin annabi yaqub alaihi salam su aka ba annaba da yawa aka yi musu nima da yawa amma suka butulce mata haka ne ko ba haka ba to wannan matsayin kakanninsu annabawa su fa in ba su yi aiki irin nasu wallahi ba za su nasara ba eh haka malamai ke cewa man ba ta'a amaluhu ko lan yasilahu nasabuhu duk wanda aikin sai jinkirtar da shi kana takama baban ka shehi ne baban ka malami ne kai ka kama hanyar ka ba ruwanka da harkar ilimi ba ruwanka da bin Allah wallahi wannan matsayin baban naka ba zai amfani ka da komai ba haka nan ka ce kai shehi na kake rika rika shi kawai shi kenan amma tsakaninka da sunan manzo kun raba gari in an magana kuma ka ce kai masoyin manzo ne kai yayi aljanna za ka shiga kai annabi zai cece ka bayan tunika ba hanyar ceton manzo sallallahu wannan ba zai yi ba yan uwa ku dubi ayan nan sai Allah ya kore duk gurace guracen nan nasu su ne kaɗai za su shiga aljanna wuta ba za ta shafe su ba sai kaza kaza Allah ya ce ba ta'ala man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aiki mummuna kowaye shi ya jama'a ku duba man harafi ne na umumi sayyi'atan na kira ce ta zo bayan wancan kowaye ne ya yi ɓanna a ban kasan nan ya irin hanyar manzan zamaninsa sannan ya yi laifin da laifin ma ya kewaye da shi Shi ne malamai suke bayani irin yadda ayyuka suke kada ka raina laifi ka ce aini wannan ɗan kaɗan ne ba komai a'a koya laifi yake na zunubi ka nisance shi ire-iren su ne in suka taru suka yawa suke jefa mutum cikin halaka malamai suna kawo hadisin manzo sallam da ya bayani kan mutanen da suka tafi jeji suna tafiya suka yi farauta na babban nama suka samu mutum ɗaya ba zai iya samo icin da za a gasa naman a ci ba amma wance ya kawo ice wancan ya sawo ɗaya ya sawo su dandana sun tara tarin dame na ice dandana aka gasa nama kowa ce ƙoshi wanda inda an ce mutum ɗaya ne zai iya ba zai dafa naman ba to haka zunubi yake ɗan ƙarami kana raina shi kana ganin ba komai ba yau kai gobe kai ya taru ya taru shi zai iya jefa ka wuce Allah ya tsare mu kada ka ɗau kullum gurin ka kai dai a ba komai rahama Allah tana da faɗi haka ne tana da faɗi kuma in ba dan ita ba ba wanda zai sha amma wallahi ka nisanci saban Allah balle ha'a a ce ya kewaye da kai saboda duk masu irin wannan zunubin ya kewaye da su har mutuwa to wallahi Allah ya ce wuce ce su ma abuta wuta ne kuma za su dawama kalmar dawama cikin wuta tana da fasara iri biyu anan Allah ya ce hum fiha khaliduna su masu dawama ne a ciki to dawwama duk wanda ya mutu yana shirka yana hada Allah da wani yana kafirci yana munafunci irin munafunci na me annifaqul aqdi waɗannan kam in sun shiga wuta sun shiga kenan dindindin su ne hum fiha khalidun amma duk wanda suka mutu suna da imani daidai da ƙwayar zarra sun yi ayyuka na saƙo komai girman saƙon in Allah ya so zai gafarta musu wata ran za su shiga wuta su daɗe irin abin da Allah ya so su daɗe amma wata rana Allah zai masu afuwa ya gafarta masu ya fitar da su ya sa su gidan aljanna ko da ka ji aya tana magana kuludi ga wani aiki na saƙo wanda ba shirka ba to malamai sun ce abin da ake nufi kenan dawwama ce ta zai daɗe cikin wutar amma ba zai dawwama ba tun dindindin har abada kun gane da kyau wanda zai dawwama cikin wuta har abada shine wanda ya mutu yana kafirci wanda ya mutu yana shirka yana hada Allah da wani wajen bauta da wanda kuma ya mutu yana munafiki bai yadda da abin da harshen sai faɗi ba na imani da Allah wannan in sun shiga sun shiga kenan Allah ya tsare mu shi yasa kullum ba a son gudace gudace kamar yadda can wata a cikin surtin nisa'i Allah ke daɗa gaya mana ɗabi'a su laisa bi amaniyukum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujzabi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira Allah madaukake ke cewa wato ba gurace guracen ku ba ba kuma na wato ainihin da gurace guracen na kitabi kawai shi faɗi cewa kaza za mu sami kaza bai aiki ba wannan ba shi bane kar ma ka ɗau wannan sahun man ya amal su'an yujza duk wanda ya aikata mummuna za a sakan kamai da shi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira gobe kiyama ba zai sami wani majidinci da wani wali da wani mataimaki da zai taimaka masa ya tsare shi daga azabar Allah da fushin Allah ba kowa ta kan shi yake yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa man ya'mal min salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata jannata wa la yuzlamuna naqira haka Allah yace wanda yayi aiki daga ciki aiki mai kyau daga cikin maza salihai ko mata salihai wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah ya yi aiki na gari namiji ne ko mace mai Allah ya ce fa da dukhuluna janna waɗannan su ne za su shiga aljanna ba ba yahude ba da zai ce shi zai shiga ba ma mai shigan sai shi ba ka suke cewa ba la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ƙarya ce kawai tsabagenta aljanna ta ku ce aljanna wanda zai shige ta su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari sawa'un maza ne ko mata sannan ba za a zalunce su da daidai da naqir ba an firkakin jikin dabino na ciki ɗin nan ƙwallon shine naqir to daidai da shi in kai aiki na alheri sai kaga kayanka Allah ya samu ga alheri Allah ya samu cikin muminai Allah ya samu cikin bayansa nagari ne Allah ya ce وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم to ana ta dai ba mu labari na bani isra'ila da ɗabi'unsu su ne yahudu da yadda irin alƙawura da allah ya da su to akwai alƙawura guda goma da Allah ya ɗauka ko alkawari da ya ƙulla tsakaninsu da Yahudawa wanda ya umarce su aikata to shine ake gaya ma wannan al'umma sun saba duk basu yi ba sun juya baya basu yi ba ɗabi'a suke nan halayya suke nan Allah ya ce wa idza akhadna ka bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ka ambata lokacin da muka ɗau alkawari tsakanin mu da bani isra'il su ne ƴaƴan yaqub la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma wato ainihin kowa sai Allah alkawari na farko kenan shine bauta ma Allah kun gane shi yasa duk wani alkawari da ake so a kulla to zama a fara kiyaye haƙƙin Allah shi ne bauta masa shi kaɗai haƙƙin Allah a kiyaye sannan sai a dawo kuma haƙƙin bayi kuna ganewa alƙawarin farko mun kulla alƙawari da su la ta na illallah wa bil walidayni ihsana iyaye guda biyu a kyautata masu. kautata musu ake ba biyayya ake musu irin wanda ake ma Allah ba inda iyayenka za su ka wa in ka ala an shirka bi ma laysa laka bi ilmun wala tuqihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa inda za su ja ka iyayenka akan kan ka tara ni da wani in ji Allah a nan wurin kake masu da'a amma abin da ya shafi al'amarin duniya ka abokantace su ka mu'amalance su amma banda magana shirka wannan haƙƙi ne na Allah sai ka ji wani yaron ya zo yana tambaya wai iyaye na sun hana ni kaza sun hana ni kaza a'a haƙƙin Allah daban haƙƙin su daban su dai haƙƙin suka ba su shine nan alƙawari na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye biyu a kyautata musu wa zil qurba yan uwa makusanta na kusa su ma a kyautata musu kuma kusantan wato ainihin al'aqrabu fal aqrab in aka ce ga baffanka to shi ya fi haƙi a kanka a kan ɗansa a wurinka ɗan baffa kenan kuna ganewa ga ka ita ta fi haƙi a kan ɗan gwaggo ko ƴan gwaggo haka ake son sadar da zumunta da kyautata ma yan uwa to na uku kenan da aka dawo kauri da su shine wazil qurba wal ma da marayu su ma a kyautata musu maraya shine wanda ya rasa uba kan ya balaga bai riga ya balaga bai rasa da wato mahaifi shi yake ce maraya ko shi ma a kyautata masa a ji tausansa a rungume shi annabi na cewa wanda ya riƙi maraya ya rene shi har yi girma da ni da shi kamar haka a gidan aljanna washe kaga tun su an masu wannan wasiya ɗin maraya a kyautata masa wal masakin da miskinai fakirai marasa akwai kenan wanda suke fama da kakani kai su ma a kyautata masu wa qululin nasu husuna nawa kenan ko wa qululin nasu husuna ku gaya ma mutane magana mai kyau mai daɗi lafazi mai daɗi ba na zagi ba da muni kaji fa wannan fa yahuda Allah yake yana alƙawarin da su fa ya jama'a ku ji fa amma yau dan Allah ya suke a duniya wa qululin nasu husuna. duk wani shari'a ka jan kulla shi daga ina yake duk wannan alƙawari ne a Allah ya dauka da su waqi musallata kuma ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka sai Allah ya ce wannan nawa kenan takwas muka lissafa sai Allah ya ce summa tawallaitum illa qalilan minkum wannan ana gaya mana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ko an ɗauki alkawari ku zo ku shigo musulunci ga abubuwan da za ku duk ku zo ku bi ku bi waɗannan abubuwa guda takwas sai kuka juya baya illa qalilan sai kadan da suka musulunci cikin su minkum wa antum muridun kuna masu bijirewa kenan daga abin da aka yi muku alkawari aka kula alkawarin abin da aka alkawari da su ba sa yi sai abin da ba a yi ba su ce an yi kuna ganewa da kyau lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda an yi alkawari da su anan abin da aka ce su yi ba su yi ba to ya ku yan uwa ku dubi wannan aya farko bautar Allah ita ce shi ya sa wata aya bin kasir ya kawo ce tana fassara wannan aya inda Allah ki cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa abudun wannan aya tana cikin suratul anbiya yace ibn kasir wannan aya tana fassara waccan cewa ba mu aika wato gabaninka ana nufin wannan manzo kenan sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba da dai kuna ganewa da kyau illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ba wani abin bauta sai ni inji Allah kuna ganewa fa abuduni ku bauta man wato yankan hamzuri kenan risala ta tauhidi ɗaya ce dukkanin Manzani. don manzan da aka aiko ba abin da ake aiko shi da shi sai an gaya mai wannan saƙon ba ku da wani abin bauta malakun min ilahun ba ku da wani abin bauta in ba ni ba in Allah ko to kuruba gamewar risala tun farkon Manzani har yau sai wani shi kuma ya ware ya zo ya ce shi ma Allah ne a bauta mashi kuma har ya bashi cikin al'umma yana yawo yana shirme ya jama'a saboda ba shari'ar musulunci kawai haka ake kara zube kawai abin da ya ga dama har wayo ibnu kasir ya ce wata ayar tana ƙara fassara wannan wanda Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ana yabudullaha Allah wa ko hakika wato mun tayar a cikin kowace al'umma mun tayar da manzo a cikinta manzon da muka tayar me yake gaya ma al'umma sana sako abin da yake ce masu 'Ani ibudullah ku bauta ma Allah wajtanibu taghut ku nisanci taghut ababan bauta ba Allah ba su yake ce ma taghut duk wani abu da ake bauta ma ba Allah ba ya yadda da bautar sunan shi ɗagutu kuna fahimta da kyau domin muna cewa ya yadda da ita dan a wanda ake bauta musu ba su yadda da bautar ba ko irin waɗannan ba za su shiga ciki ba annabi isa alaihi salam kiristoci yanzu mai suke masa suna bauta masa ya yadda da bautar bai yadda ba yanzu ka tafi kabarin shehu a sakkwato dawafi ake masa shehu usman ya ce a makabarinsa dawafi ne wasu na nan bayan allah suna sun mutu ana musu abin da bai dace ba su sun ce a musu ne Ka ga wannan duk ba za su shiga shi yasa yake cewa tagutu kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin lil ibada tagutu shine duk wani abin da yake bauta ma ba Allah ba kuma ya yarda da bautar shi yake ce maɗagutu sawa'un mutum ne wani dutse ne wani aljani ne wani waye ne Allah ya tsare mu dangane da mahaifa kun ga su nan ba ta biyu haka aka musu umarni haka mu ma a cikin wannan al'ummar Allah ya kisa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana a cikin waccan sura kenan ta Luqman ce ko a a cikin sunan isra'i ne wannan ayat ta zo ko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana akwai ta cikin isra'i sannan akwai ta kuma a cikin wato ainihin aya wacce take kama da ita wa tizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil cikin isra'i kama waɗannan ayu dukkan muka duba suna karfafar juna kenan haka nan a cikin ingantaccen hadisin bukhari da muslim hadisa ibn mas'ud yake cewa ya rasulullah yake cewa wai wani aiki ne fi falala ne sai annabi ke cewa as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacin ta qultu thumma ayyu qala durul walidain nabi ya ce mai tambaya sake tambaya ibn mas'ud sannan me sai annabi ya ce biyayya ga iyaye kunga shine nan ba ta biyu anan yazo ko qultu thumma ayyu qala al jihad fi sabilillah sannan jihadi fi sabilillah kaga ana so ana mana girman biyayya ga iyaye daga haƙƙin Allah sai kai kokari ka sauke haƙƙin iyaye saboda haƙƙi ne babba haka nan hadisin da ke nuna su kuma iyayen sun haɗu su biyu ga uwa ga uba wa ya fi girman haƙƙi shi ma dai hadisin ingantaccen hadisi ne mutumin da ya zo yana tambaya waye a barru waye fi cancanta in maɗa in mabiyayya in kyautata mu cikin iyayena annabi ya ce ummaka sun ko ummaka sai da ya faɗi uku sannan ya ce sun ma abaka haka kenan uwa tana da girman haƙƙi shi yasa mai so ya gama lami lafiya to kula da haƙƙin iyaye in ba haka ba sai ke ta fama tana kullawa yana lalacewa ka zama abin tausayi me ya ja haƙƙi ne na iya yake ta taɓa ka Allah ya tsare ya ƴan uwa marayu mun faɗi wancan hadisi tun ɗazu haka nan sauran bayanai na waɗannan abubuwa guda takwas wanda suke an umarci yahudu da su ma umarce mu da su saboda haka sai mu kiyaye su sai mu tafi aya ta gaba akwai sauran abubuwan guda biyu da muka ce goma ne mu je وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون نعم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة نعم. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم نعم طب أننا لوكا تيزولا من تيبيار kuma ga wajen aya uku a gaban mu ko Allah madaukaki ya ce wa iza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun sune abubuwa cikon wancan guda biyu kiran ko wato ainihin ka tuna lokacin da akhadna mithaqakum muka dauki alƙawarin ku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku fitar da kawunan ku daga cikin gidajen ku summa aqarartum sannan kuka tabbatar kuka yadda da hakan wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida akan haka kun fahimta da kyau wannan abin da ake so banda cikon wancan an yi alkawari da su kada su zubar da jininsu da kansu kada kuma su rika fitar da kan wato kawunan su daga cikin gidajensu to sai kuma gashi suna yin hakan sai Allah ce sun ma antum haula'i taqtuluna anfusakum sai ga ku ku nan yahuda na zamanin manzo kenan kuna ganewa sai gashi kuna fitar da kawunan ku daga cikin wato kuna kashe kawunan ku da kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan wani sashin ku yana fitar da wani cikin wasu daga cikin ku suna fitar da sashin ku daga cikin gidaddacin su kuna ganewa wasu daga cikin ku suna fitar da wasu daga cikin gidaddacin su kuna ganewa tafaharuna alaihim bil ismi wal udwan sannan kuna taimakawa a kansu bil ismi da laifi zunubi wal udwani da shishigi wa in yatukum usara tufaduhum sannan bayan haka idan kuma fursunoni sun zo maku bayan an gama abin da kuka gama sai ku muku rika fansassu tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum gashi kuma fitar da su daga gidajen su tun asali shine haramun akan ku ba sai bayan an fitar da su sannan kuma ku fanso su ba kuna ganewa da kyau sai Allah ya ce a bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kuna yin imani da sashin littafi ne sannan kuna kafirce mu sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wato babu wani sakamako dangane da wanda ke aikata haka a cikin ku wato face wato taɗewa da ƙasƙanci a gidan duniya wa yau mal kiyamati yuraduna ila ashadil azab kuma gobe kiyama a mai da masu irin wannan zuwa ga tsananin azaba wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah ba marafkani bane ba gafalalle bane game da abin da kuke aikatawa ulaika alladhina na alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan masu wannan hali sune wanda suka zaɓi rayuwar duniya suka saye ta suka bibita ta kan lahira suka ɗau farashin duniya shi suke biya fi wasu a kan na lahira fala yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunsarun Allah ya ce ba za a sassauta musu azaba ba sannan kuma ba za a taimake su ba wannan magana a haka watakila wasu ba za su fahimta ba za su ji kamar magana a dunkule to yadda abin yake mun dai ji an yi alkawari da su kasu zubar da jinin su gane wannan kuma kan fitar da kansu daga gidan gidajen su to sai kuma gashi suka zo suna haka ta yaya abin da ya faru a baya tun ɗazumin ce su da yahudawa a madina menene su baki ne ba garinsu ba ne eh, duk zuwa suka yi larabawa madina garin larabawa ce da banu kainuka da banin nadir kuna ganewa waɗannan guda biyun a matsayinsu na ƙabilu kowace mai cin gashin kanta da suka zo madina akwai manyan ƙabilu guda biyu ƙabila ausu da ƙabila wato hazrat ibn kasir ya ce waɗannan ƙabilu su ne manya su suke faɗa a ci amma kuma suna yaƙi tsakaninsu ba a gama ciki. yaƙi suke yi babu babu shi kuna fahimta da kyau to da su waɗannan banun nadir da banu kainuka suka zo sai suka haɗa wato suka yi abin da ake ce makawance da su da ƙabilar Na ne kawance kawance idan yaƙi ya tashi za mu taimake ku ku banu nadir wato ainihin eh, ke kenan ko ba suna yaƙi ba da ausu to duk sanda yaƙi ya tashi wasu za su yaƙi da ku za mu mara maku baya mu ma da wani zai taɓa mu za ku mara mana baya. ba shi ne kawance ba kamar yanzu yadda wasu ke da amerika wasu faransa wasu rasha ba ba haka yanzu eh, aka mai da duniyar ba ko yanzu najeriya da ina kuke kawance ne babanu banu ƙuraiza kulan fa'ul aus su kuma wato ainihin a saurara banu ƙuraiza su kuma sai suka haɗa kai da su da ausu kuna ganewa ƙabila ausu su suke faɗa da wa kabilar hazrat to sai su kuma banu ƙuraiza suka haɗa gwiwa da su suka yi su ne ƙawayensu idan yaƙi ya tashi to yanzu kun ga idan yaƙi ya tashi tsakanin ausu da Hazaras, can banu nadir da banu kainuka suna bayan wa don to yaƙi ya tashi da ausu kaga za su mara musu baya to kuma ƙarƙashin ausu akwai wa akwai banu ƙuraiza idan suka je aka gwabza yaƙi suka kashe banu ƙuraiza aka kama fursunoni aka kama dukiyarsu a matsayin ganima kuna ganewa da kyau ba 'yan uwansu ne a ɓangaren jini ba su ma yahuda ne to kaga ne sai su rika kashe kawunan su ta hanyar yaƙi da ake tsakanin ausa khazar ko kuma su ma ausa suka zo suka samu wato suka kashe cikin zuwa khazraj kuma suka kashe banin nadir da banu qainuqa eh, da banu qainuqa ku kaga banu quraiza sun ma sun sun kashe suwa yan uwansu abinda Allah yana su kuma kada su kashe kawunan su kuma kada su fitar da yan uwansu daga gidajen su to shi ko ya ƙi disar da aka aka je ai za a kashe na kashewa a kama wuri ko to kaga haka suke duk sai wannan sun saba mallaka ko ba saba ba ko haka suke in aka tambaye su wai me yasa kuke yin hakan nan sai su ce ai muna yi ne saboda kunya tunda mun riga mun kawance da waɗancan larabawa ma kwaye musu baya yanzu yaƙi ya riga ya haɗa su da ya mu dole mu mara musu wa tunda mun zauna an yarjejeniya an haɗa kai an yi kamar da yadda zaki ta yi yanzu ya yaki a siriya siriya da ba take kawance da rasha yasa rasha take ta ruwan bama bamai ko ko ba haka bane akan larabawa na siriya da sunan tana taimakawa bashar larabawan siriya suna gani bashar asalinsa balarabe ne amma yana gani ana kashe yan uwansa laraba na siriya saboda me rashi take kashewa yana gani ya yi shiru saboda an riga an kulla kawanci kuma haka ake bani ya jama'a ku dubi wannan musiba dan Allah tun wancan lokacin haka suke basu bari a zama ɗaya ba in an zama ɗaya ina suke da aikin yi makamansu za su sami inda za a sai da su haka ba yahudi yake zai iya kashe dan uwansa saboda wata bukata ta shi zai iya kwashe dukiyar dan uwansa dan sa in ya so daga baya ya kewaye kuma ya ce zai fanshi dan uwan nasa to shine haka suke yi in aka kashe na kashewa yaƙi ya gama kuma ya laba to waɗancan banu kainuka da banu nadir da suke ƙarƙashin hazrat sai su koma kuma sai su hanso waɗancan suwa kenan banu ƙuraiza da da su suka kama su suka abin da sai su ba da fansarsu kuna fahimta saboda an ce a yi fansa in ɗan uwa na cikin abin a fanso shi wannan shine Allah ke cewa a fato minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi yanzu kuna imani da sashen littafi shine imani da a iya fansa, ɗan uwa yana cikin bala'i kun yarda da wannan amma ya kashi da zubar da jinin shi da kwashe mashi dukiya da fitar shi da gidansa wannan kuma kun kafirce masa kuna imani da sashen littafi ku kafirce masa shi yanzu kun gane ayar kun fahimci me take nufi to wannan shine Allah ke gaya mana wannan abin da suke yi fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun ba wani sakamako ga wanda ke aikata wannan a cikin ku face taɓewa domin saboda gudun ka maku dariya ta duniya kun hada kai da waɗancan ƙawance shi yasa za ku mara musu baya a kashe yan uwanku daga baya kuma ku zo ku ce za ku ribato su wanda suke da rai za ku fanso su wannan taɓewa ce tattare da ku kuna ganewa da kyau shine anan rayuwar duniya kenan sannan Allah ya ce kuma wato zil hayati duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil azab wa zil kuma za a mai da su zuwa mafi tsananin azaba domin ga gaskiya sun santa suka ki kar ku yaki yan uwanku kar ku fitar da su daga gidan daji amma saboda son zuciya haka yanzu ake yi sai a zo a kawo su za su ba da makamai a zo a yi ɓannar da za a yi ko ba haka suke bane a kashe na kashewa a ribace na ribacewa sannan kuma sai su turo da jirgi kago da kayan abinci da barguna da me da kuma tanti inda wanda aka fitar daga gidajen nasu sai a masu musu tanti na 'yan gudun hijira yanzu ka je siriya ka gani suwaye suke kawo kayan 'yan gudun hijira wanda suka bar siriya saboda bala'in yaki musulmi ne suka kai ko musulmi sun kai yahuda ne kan gaba za a turo da kago da bargo da tanti a yi masu wuri wai wai ana kula su ne wai masu tausayi to me yasa shin ku masu wuri mafaka na gudun hijira shi yafi alheri ko ko ku sa su ita rasha ta daina jefa musu makamai menene ne fi alheri a fitar da kai daga gidanka sannan a zai a ce an baka matsuguni ana tausayin ka shi wane ne ne idan al'abar al'abarka mana gidanka ana tausayin ka a daina ya kaka dan Allah ku dubi abin da mutane haka fuske fa ko kuma har yanzu haka ake har yau har gobe da inda ka ji fitina ana yin ta ko su ne kai tsaye ko kuma wakilansu ya kamata mu fahimta masu waɗannan ba su da komai face gobe kiyama azaba amma Allahu bi ghafilin amma ta'malu amma kamunu Allah ya ce Allah fa ba gafalalle ne game da abin da suke aikata na Allah na sane duk abin da suke tun wancan zamanin har yau har gobe Allah ya ce ulaika lizina sharawul hayati dunya ko bil akhirah su suka sai farashin duniya suka sai akan lahira kamar a ce ga lahira ba su so duniya suke so haka suka yi kuma haka suka har yanzu gashi nan a kashe a ƙallata a kora a ku duba yau in gudun hijira ku dubi ran nan jirgin da aka hasko malam kana ganin mutuwa ga ta zaka auka mata jirgi ya taho malam yana tangali ya auka cikin ruwa ba ba haka hasko ba wajen mutum nawa jirgi ya nitse yan gudun hijira ne kullum ana nana ana hasko su sai a ce ana tausayin su an masu matsuguni an buɗa musu shiga kasashen Europe su wai to a hana yakin mana a daina yakin mana bi yaki yakin nan da ake a daina mana yau yau da aka daina Boko Haram a Najeriya ka ƙara jin wani ya fita ka kare jin wani ya gudun hijira da fa to wannan shine magana yan uwa ya kamata mu san suwaye yahudu kuma suwaye wakilansu me dabi'a su kai kuma ka sani ka nisanta Allah ya tsare mu Allah ya ce fala yukhaffafa anhum al'azabu wala hum yusarun ba za a sassauta musu wata azaba ba gobe kiyama sannan kuma ba za a taimake su ba ba wani wanda zai zo ya tsaya masu gobe kiyama ya ce zai fanshe su nan da duniya su ta tsiyatakon su su duk abin da za su wallahi Allah yana nan a madakata inna rabbaka da dun mursal ubangiji yana nan a madakata an nuna man lokaci anan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a Ladan, abin da ne kuskure Allah ya gafarta

salam na daya akwai kamfani da chaka sai ji kudi kamfani da kuma na adadin kudin da ba wajen yan agaji sannan wajen sun abdullahi da abba da ke garmana da kuwa a na fita da suka shirya wannan abu ba saboda fadin ruwa da na biyu safi masallacin masallacin juma'a na nuna da ke daga sara wanda da muhammad babban gida zai gabatar a tattauna kuma bayan musulmi a duniya da yadda za a shawo kan matsalar a gobe asabar karfi da goma da rabi na Thank you. malam mai tambaya yake cewa ba ni da hadar alƙur'ani amma ina da ah, ina da daga sani zuwa ƙasa malam kullum ina karantawa mai ta maimaita ah, malami ma ina yi ina so na samu ladan da ake samu na sauka da alƙur'ani malam ne ne nake da wanda yake yi tun daga farko Ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to abin da kake na karatu lalle kana da ladan karatu na alqur'ani da duk harafi ɗayan da ka karanta lada goma inda ka karanta shi da kyautatawa kamar da annabi ya faɗi amma a ce wanda ya iya karanta shi daga bakar zuwa nasu zai karanto ya kawo nasu ya sako a ce sauka kai ma kana da irin wannan ba haka bane nashi daban kai ma naka daban amma nan karanta inda ka iya da kake ta yi kada karanta zancen Allah ne wannan harufa kowane harfi lada ɗaya guda ɗaya lada goma Allah yana baka wannan lada insha Allah kuma haka ake so mutum ya rika karanta inda ya iya gaba kuma sai ka rika zuwa makaranta ana ƙara maka har ka samu kai sauka Allah ya taimaka na Allah wannan yake cewa yana neman karin bayani akan nasirawa da nafila rawatib eh nafilfili rawatib sune wanda ake yi na farko dai ana saka wato raka'a guda hudu da ake yin lokacin azahar ne ko na na iya tunawa sannan da kuma guda biyu bayan azahar nawa kenan shida sai kuma guda biyu bayan a bayan guda biyu kafin la'asar ne ko ya zama takwas kenan sai guda biyu bayan magariba sun zama goma kenan to guda biyu kuma bayan isha haka wasu kuma suna saka su cire na bayan isha su saka rakatan fajir amma dai waɗannan su ake cewa rawatib wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa gida a aljanna Allah ya ba mu ikon kiyaye na'am to dama lokaci akwai ɗan uwa da yadda ta ITF idan ya ji sai ya to abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu tabbata wannan makaranta mai albarka Allah ya ba mu juriyar ta abinda muke karanta Allah ya ba mu fahimta ya ba mu ikon aiki da shi abinda ake samu na ladan karanta Qur'ani Allah ya ba mu shi Allah ya saka mu cikin bayan sanagari Allah ya saka mu cikin intattu Allah ya saka mu cikin wanda za a yi musu gafara duk alkhairin da ake samu a wannan wata Allah ya saka mu ciki rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله Gracias.